Yanzu haka dai 'yan Nijar da dama ne suka soma kokawa game da ɗimbin matsalolin rayuwa da suka ci kuikuyi al'amuran su ne da kullum. Tunda biyo bayan matsalar hohor kuɗin biredi a makon jiya, matsalar iskan gas da jama'ar ƙasar ke amfani da shi wajen yin girki ko aikin daji ko a wuraren sana'o'insu yayi ko sama ko ƙasa a waɗansu yankunan ƙasar yayin da farashin sa ya kai kololuwa kuma ya fi ƙarfin talaka a waɗansu yankunan buhuna na jamhuriyar Nijar domin kilo shidda da ya kamata a ce an sayar a dokance sai fa jikka ɗaya ba dala arba'in ya kai jikka shidda a manyan garuruwa kamar garin birnin Kwanni. Waɗansu mata da na ishe suna kwallowar rashin samun iskan gas ɗin sun yi mini bayani kamar haka. Kowa ya koma aiki da gas kuma an ce babu shi kenan kaka wani hali mutane sun ka shiga kwana hudu ana ta neman gas babu kenan ya kamata dai a san yadda an kai muna. muna eh gwamnati ta diba muna a san kaka ya kamata a yi tunda da ja mutane sun saba da shi yanzu a ce babu shi akwai wahala sosai kuma itace itace yanzu tunda sun yi tsada an bar aiki da su da gaskin ne aka aiki kenan gwamnati dai ta taimaka a diba a taimaka muna gas yayi ba gaskiya muna shan wahala game da gas sannan kuma gas in mutum ya bada ciko gaskiya a rika diba a gani ba a nan ga cika buta inan da kyau wallahi ba su cika gaskin da ke maka sati biyu a yanzu ba yin sati biyu a zai ta kasa kuma gas kullun karuwa yake yi duk kokarin da na yi na shawagi da na share sama da awa kudu ina yi a cikin garin birnin Gwanni domin neman masu sayar da iskan gas din don su bayyana mini ko mi ya kawo hakan ya ci tura don sun yi mirsisi sun ce ba su magana. To ana cikin haka ne sai ga man diesel ya hiranye ko a wuraren da hukumomin kasar suka baiwa izinin sayar da shi yayi ko sama ko ƙasa kamar yanda na iske waɗansu masu manyan motoci na dakon kaya da na ɗaukar ƙasa sun sun yi huskar shanu don rashin samun man na diesel a wannan ranar Da rashin gazuwal din nan komi da komi ya muna cik wallahi ga muna zazzabna na muke ba mu ba leburorin mu surtu mu yan ben yanzu in ka ce ka sai dan yalo jika 20 ko 21 shiga guda za ka yi da shi to shiga guda an baka jika 22 ko jika 27 to mi ka haita cikin shi babu abin da za ka samu ciki sannan mi ka kai ma bida mai na kai ma bida dan dole mu zo mu zauna mu yi zamani station duk inda station cika babu inda mai shi babu mai ba mu da mai ko dai sai ka yawo in kai yawo kuma da ka zo ka iska mutum in ba jaka 20 ba ko 21 bai baka shi wannan gazuwal da ya kawo muna ba kamar irin na dana ba yanzu gazuwal ya kai hal jaka 20 ba biyu yalon nan da ko jaka bakwai da rabi ne muka saye shi to muna fata Allah ya kawo mun sauki alamai matsalar gazuwal ta kawo muna matsaloli da yawa suka ayyukan yanzu ka ga matsalar gazo take da ta zo ga gana mu aiki yanzu mu da ya da kuma ba babu yanzu in mun ka ce mu mutane ga inda ake bangaren gazuwar an kai mutane ba su dauka idan ka gani yanzu da zamu yi in dai mu ba Allah ka ne ko ya samu yanzu misalin da ake yanzu ko ya samu kayan a ce gashi ya rike kudi wallah ta anjima yanzu da muna muke ba a komi saboda saboda rashin gazo da ke masu station station na sayar da man sun ce min su fakon kaya ne suke yi amma ina iya tambayar masu gidajen su ko ma'aikatar rumbun cimin ajiyar mai da sayar da shi ta kasa cewa da sony dep kuma na halba na je zandar a matatar mai ta soraz ta janguriyar nijar don jin komi ya kawo haka wannan lamarin in ji wani dan fafatakar far hula mai kula da yakin kwato haƙƙin dan adam a nan birnin kwanni ce mini yi duk da yake bai yarda na naɗi sautinsa ba duk dai a yi ta a ƙare wannan lamarin talaka ne zai gane kuran shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar